الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثا أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم أعذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا ولي من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا واحفظنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى وأشفنا من كل داء وسقم واجعلنا من ضمن عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله يا من لا مبدل لكلماتي يا الله يا من لا مبدل لكلماتي يا سميع يا عليم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ولي الحميد يا ولي الحميد يا علي العظيم يا فالك الحب والنوى اللهم إنا نسألك أن تنصرنا على جميع الأعداء والفساد وأن تحفظنا وتحفظ جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم هد اللهم هد جميع الأولاد والبنات والآل والأزواج والذرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشف من كل داع وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim ba'da nisa'ihi aisha radiyallahu anha ya sumbanci wata daga cikin yi ne aisha radiyallahu anha ta kuma sun makaraja ila salati sannan ya fita zuwa wajen sallah wato ya sumbanci wata guda daga cikin mataye ne kuma sannan sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallaci ba tare da ya yi alwallah ba walam ya tawadda bai sake alwallah ba a kharajahu ahmad wadda afahul bukhari imam ahmad ya rawaito wannan hadisi amma bukhari ya ce hadisi na mai rauni akhrajahu wa akhrajahu abu dawud kuma abu dawud ya fitar da shi wa tirmidhi da tirmidhi wa nasa'i da kuma nasa'i wa ibn majah da ibn majah qala tirmidhi tirmidhi yace sami'tu muhammad ibn isma'ila naji bukhari kenan muhammad ibn isma'ila yadda ifa hadal hadisi yana raunana wannan hadisi wa abu dawud da aka abu dawud ya fitar da shi min ɗariƙe ibrahim taimi ta hanyar ibrahim taimi an aisha walam ya sama amin harshe ibrahim taimi bai yi karatun komi ga aisha ba radiyallahu anha saboda haka <clears throat> fahuwa Murtala, hadisi mursalina ta wannan ruwaya ta ibrahim taimi wa ruwaya an asharata auja an rawaito wannan hadisi ta huska guda goma duka ana aisha daga aisha aure da ha haƙi duk haƙi ya kawo su fi alkhilafa ta nashi wada afa duka ruwayoyin guda goma yace masu rauni na wa qala ibn hazm ibn hazm yace la yasihu fi hadal babu shay'un babu hadisi guda da ya inganta ga wannan babu cewa mutum ya sumbanci mata mata ce kuma bai yi alwala bai ta masallaci babu hadisi ko guda da inganta ga wannan wa in sahafa huwa mahmulun ala ma kana alaihi al-amru qabla nuzuli wudui min al-labs in ko hadisin ya inganta to hadisin ma'anarsa ya zo ne kamin ya zo ne can harko kamin a saukar da magana shahi alwala a sake alwala in an shahi mace aula masu mun nisa to kamin wannan aya ta sauka ne ya ce arabta haza to in ka san ce hadisin bai inganta ba ka san wannan dalili fal hadisu dalilu ala anna lamsal mar'ati wa taqbiluha yace to idan ka san wannan in ka tayi ga wannan hadisi kenan ka gane lamsar mar'a shahon mace wata kabila da sumbanta sa layan abai bai bata alwala kamar wanda hadisi mai rauni yace wa hadha huwa al-asl wannan shi asli ga asli haka na abin yake ga asali wala hadisu muqarrar da asali hadisin ya tabbatar da abinda a asali wa alaihi alhada wiyatu jami'an duk mazhaba hadi abin nan gaba dai duka malamanta sun tahi cewa shahon mace ko sun banta ta bai bata alwala wa min sahabati cikin sahabbai ko aliyu radiyallahu anhu shi a fahimta kai wa zahabati shafi'iyatu shafi'iyya sun tahi ila anna lamsa man la yahrumu nikahuha wato su shafi'iya bambantawa sun kai cewa sun kai shahon macen da baya haramta a aure ta to layin kudurudu a shahonta bai bata alwala suka ce in dai aurenta ba haramun ba ne laye harumu ne ha, aurenta bai haramta ga mutum to shaharta abin nan an na lamsa malla ya harumu ne kahuha shahawar da aurenta bai haramta wato eh, in mutum ya aure ta shari'a ba ta hana mai ba to in ya shahi irin wannan naƙi da lewudu alwallati tana a saboda wannan bagire na na sha'awa amma in wadda a haramta gare shi kamar ya shahi uwa ta ko ɗaya ta ko ƙanawa ta to wannan ba a zaton ya shahi ta da wata sha'awa ba a zaton wannan musadin lina bi ƙauli ta'ala su ah, abin nan shafi'iya sun yi hujja da maganar Allah da ya ce aula masu mun nisa ko kun ka shahi mace fa lazima wudu min al-lamsi saboda haka alwallata wajaba in mutum ya shahi mace kalu suka ce law law lamata abin na kalu suka ce awul lamsi hafifatun fil yadi suka ce shafa ya kaɗan mai ga hannu wato shawa ya kaɗan ita ce shawa da hannu wa yi ayyadu baƙa'uhu ala ma'anahu abinda ke tabbatar da shi ga ma'anarsa wato ƙira'atu aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a fai naha zahiratu ita wannan ruwaya a wannan ƙira'a bayyana take fi mujarradi lamsin rajuli ga shawa kawai ta mutum min duna an ya kuna min almar'ati fi'ilun ba tare da wani aiki ga mace wato ba tare da macen ta shafai ko ta taɓe shi ba shi haka kawai ya taɓe ta suka ce alwala ta kare wa za yi haƙiƙo faƙa'un lafzi wannan yana tabbatar da tabbatar abin na lafazin wato na ayat alama anahul haƙiƙi ga ma'ana ta ta haƙiƙa amma faƙira a to aula masu mun nisa'a wato wannan kira'a da ta ce aula masu manisa to kazalika ita ma abinda take tabbatarwa na izil asalu domin ga asali faƙo ma'anar kira'a ce ne da kirawoyin guda biyu duka ma'anarsu guda wato ga abin nan ga asali shi ne an ma'anarsu guda ce wa wajiba an zalika sai aka karɓa ga wannan aka ce a'a da sarfin nazara an ma'ana hul haƙiƙi a kawo da kai ga kallo ga ma'anar aya ta haƙiƙa lil ƙarina ta adibi ƙarina kwa yi humalu alal majazi sai a ɗauke shi akan majazi wahu huna hamlul malamasa alal jama'i a kenan in an ɗaukai akan majazi kenan ma'anarsa wato shafa da ake nihi aljama'u jama'i aka nihi ba shafar jiki ba ba shafar hannu ba to wallamsu kazalika shi ma shawa da hannu an ce allamsu ko an ce lamastum ko an ce lamastum ko an ce lamastum duk ma'anarsa guda walƙarina amma ƙarina da ta nuna ma'anarsa ɗaya hadisu aisha hadisun aisha almazakuru wancan da aka ambata wato annabi sallallahu alaihi wasallama ƙabbala ba da nisa'i sun makaraja ila salati walam yatawadda to wannan hadisi wato shine karina wadda ta nuna jama'i aka nihi ba shahar jiki ba asali jama'i aka nihi ba shahar jiki ba wa huwa in qadiha fihi ko da yake shi hadisin wa in qadiha fihi ko an shahar suka ga hadisin bai ma same ta ga abin da kajiya don kaji an yi suka ga hadisin ya ce to ko da ɗaya yake kaji an yi suka ga rai wadda rukuhu ya ƙahuyi ba da ba da ruwayoyi ne guda goma to kowace tana ƙarfafa kowace sashi na ƙarfafa sashi wannan shi ne abin da zai taimaka ma hadisin wa hadisu aisha hadisun aisha fil bukhari cikin bukhari fi annaha kanat ta'taridu fi qiblatihi sallallahu alaihi wasallam aisha tace sayan annabi yana sallah da daddare saboda ɗaki bai da faɗi takan yi kwance gilme ta gitta mai sallallahu alaihi wasallam yana sallah fi ƙiblatihi fai za ƙama in ya tashi tsaye yana sallah idan zai yi sujuza ga mazaha sai ya sa hannu na ya ije ta haka fa ƙaba da ya, sai ta riƙe ƙafafunta ai inda sujudi sallallahu alaihi wasallam wajen sujuda ta sai ya sa hannuwa na ya ije ƙawahonta sai ta maki ƙawahon ta ɗan zuƙe su haka sai ya samu inda ya azabo shi ne wai za kama in ya tashi tsaye basa ɗatuhuma sai ta koma miƙe ƙawahonta wannan hadisi ne da bukari ya ruwaito shi fa inna fa yi yu'ayyidu hadisar kitabul madhkur wannan yana ƙarfafa hadisin wanga babe da aka ambata yana taimaka ma wanga hadisin mai raunin ga to wancan sahihi yana taimaka mai cewa ba shawa aka nuhi ba la masu a jama'i aka nuhi don inda shawa aka nuhi nan ya an ce ba gaskiya na ya shahi mata ta ya tahi kuma ya yi sallah bai yi alwallah ba to gashi shina sallah ya sa hannuwa na ya ije ƙafafunta inda a ce shahon mace yana ɓata alwallah to da sallah sai ta ɓaci saboda haka wanga hadisin yana ƙarfafa hadisin wanga babi da muke ciki ne yace abin na ne alkitaba hadisal kitaba innahu ayyadu hadisar kitabi almaghfur wa yu'ayyidu baqa kuma yana karfafa tabbata da asili wato shafa bai bata alwala da ka fita shi ka bata alwala ga mutum wa yadullu ala annahu laysa lamsu naqidin wannan ya nuna shahon mace bai bata alwala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya igeta kuma alwala ta bata kare ba wa amma yake zaro musannifu amma shi mai littafin ga na bulugul marami uzurin da ya kawo ga wancan hadisi na annabi yana ije kafafun Aisha sannan ya yi shi ne kuma alwala ta bata kare ba to mai wannan littafi da yake shi na ka sharhin buhari ya kawo uzuri ga wannan matsala fi fatawar bari cikin littafi ne fatawar bari mai sharhin buhari Ana hadisa ya hada ga hadisa aisha wannan bai annahu ya hata milu annahu kana bi ha'ilin cewa yana yiwa kila ije kafafun aisha da yaka yi kana bi ha'ilin wato wani wani abu na ya kasawa ko ice haka ko kuma kafafun nata akwai zane gare su sai ya iza bisa zane ba bisa jikinta ba wannan tawili na mai littafi yi. Au annahu qasim bihi sallallahu alaihi wasallam yace kuma yana yi wa zan ya annabi ta yace to fa innahu ba'idun do wannan tawili na shi yayi nesa ga nasi da zahiri kuma ya saba ma zahirin hadisi zahirin hadisi da yace ta yana izaqawa wanda sai ta jayi wa qad fassara aliyu alaihi radiyallahu anhu al-malamata ya fassara cewa malamata aula masu nisa'a aliyu ya fassara ta bil jima'i yace jima'i akan yi ba shahar jiki ba wa fassaraha umma kuma babban malamin al'umma ibn abbas shi ma ya fassara ta bizalika yace jima'i akan yi wa huwa lahu bi an bi an yu'allimahu Allahu ta'ala a ta'awili kuma shi na annabi yawa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'awila Allah ka bashi fahimta cikin addini ka sanar da shi fassara Qur'ani to shi na ya fassara Qur'ani abbas ya jima'i aka ni da aula mun isa saboda haka ba shawar jiki aka ne alwala ta kare ba fa aka raja anhu abdu bin abin abdu bin humaydi shi ya fitar da wannan ruwaya daga ibn abbas annahu fassara malamata yace abdullahi bin abbas ya fassara malamata wato ba'da an wada asbu aihi ala fi ubanaihi bayan ya aga haruta ne cikin kunnuwa ne ala wato ku saurara wa huwa niku shine anniku wato abin nan saduwa da iyali wa akhraja anhu ad-dasti ko mallan dafi ya fitar da ruwaya daga shi ibn abbas annahu sa'ala nafi'a bin al-awraqi ya tambayi nafi'u ibn al-awraqi an malamata game da shafa fa fassaraha bil jima'i ya fassara ta jima'i aka ne ma anna tarkib ayati sharifa duk da ko tarkibin wannan aya mai daraja wa usulubiha da usulubinta ya katadi yana hukunta annal murada bil malamata al-jima' abinda aka ni da shahihi ne nan wato jima'i fa innahu ta'ala adda min muqtadiyat tayammumi Allah ya kidan ya cikin dalilai wa'anda ka sa yi taimama. almaji'u min al-ga'idi tahuwa daga wajen kashi ba a samu ruwa ba ya tambihan don tunatarwa alal hadith al-asghar da cewa hadasi karami wato shi aka nihi nan wurin wa addal mulamasa kuma ya kina ya shafa tambihan alal hadith al-akbar dan yayi tunatarwa ga hadisi babba wato janaba wa huwa li qawlihi ta'ala wannan duka ya muqabala ga maganar Allah fil amri bil ghusl bil ma'i inda Allah ya umarni ayi wanka da ruwa yace wa in kuntum junuban haru idan kuna da janaba to ku yi wanka walau humilatul mulamasa alal lamsin naqidi da an ɗauki shahon nan an ɗauke ta akan allansin naƙidi wato shahwa mai ɓatawa lilwudu ga alwallah ya ce lafatar tambihu ala annar turaba ya kuma makamar ba kenan da tunatarwar da an kai cewa turɗa ta tsaya matsayin ruwa ga wanda bai samu ruwa ba ya ce da wannan tunatarwa ta tafi ga banza fi rab'ihi lil hadith al akbar don cewa taimama ba ta doke hadasi babba sai dai wanka wa abin na wa fa sadra aya kuma da tafsirin ya saba ma farkon aya walil kanafiya tafasila amma dai su mazaba abu hanifa suna da bayanai da sun kai daban-daban amma bayanan da sun kai la la abin nan layan hadu alaiha dalilin babu dalili ko guda da ya zaburo gare ta wato babu bata da dalili ko guda duk da rabe-raben da sun ka yi ba su da dalili da sun ka kawo ko guda don haka shi yasa ba zai ma ambaci abin da sun ka faɗa ba wato ala'aita halin ka ɗauke shi shafa ba ita aka ni ba jima'i aka ni in ka ɗauki shafar jikin mace aka ni to kana da lalura tana da lalura don a da ya ce mata ya ce saboda haka ko ɗiyanka sun ka taho sun ka yi zaune bisa ƙawahunka sai ka yi alwala to ka ɗauki abin da sauƙi eh ka ɗauke shi hakan yau da ka ji bayanin ga dogo ya yi sauƙi gare ka kai ma ka sauƙaƙa kanka matsaloli eh kun gani wajen wannan hadisi abin wajen hadisin umama binti zainaba kun ga cikin bulugul marami ya kawo shi can cikin subul salama dinnan za ku gan shi can gaba insha Allah kun ga ya ce inda shahon mace aka ni yana bata alwala da alwala annabi ta baci da ya sallah rungume da mace to saboda haka jima'i shi aka ne ka ɗauke shi haka nan ya zama maka mai sauƙi in ka ɗaukai da tsanani ka tsananta makan ka ya rage gare ka Allah ya gafarta mana wa ana biyu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi badani shay'an in dayan ku ji wani kuka ga ciki ne ko zaman lokaci ciki ya kai wani irin kuka kuma kukan nan ya matso ya matso ya wajen dubura to idan ɗayan ɗayanku ya samu wannan kukan ciki wato kuka mai tsanani fa kala alaihi sai abin ya rikita gare shi yana tunani shi akhara jimin shi wani abu na tusa ya fito mai amla ko bai fito ba ya dai samu abin da ka kawo dalilin da ka kawo ta to amma ta fito mai ko ba ta fito ba yana shakka fala ya wa? wala min al-majlis to kashe hito da masallaci tunda shakka ya kai to kai ya hito da masallaci hatta ya sama a sautan sai ya ji kukanta au ya ji dariham ko ya ji warinta don ita tusa abu biyu na waɗanga kowa ya santa da su in ta zo sirance warinta bai zuwa sirance idan ta zo bayyane ko ba a jiwarinta ba an san ita ce ta taho ko ba a jiwarinta ba an san ita ce ta taho ko ba a jiwarinta ba amma idan ta zo ɓoye to da warinta kawai za a yi umfani in ta zo ɓoye da warinta kawai za a yi umfani. saboda ka wannan sirri ne guda biyu idan sun zo sun bayyana to alwala ta kare ɗayan biyu ɗin ga duk wanda ya bayyana alwala ta kare amma za ku gani malamai sun ce in akwai wata hanya ma da an ka tabbatar da ta haito amma ba a ji kukanta ba ba a ji warinta ba in dai an san ta haito ko wata hanya ta to alwala ta kare in dai an samu tabbas ta haito to alwala ta kare kamar wadda za ku gani cikin abin nan shari'i insha Allah wannan hadisi wato a kharajahu muslim sahihu muslim ya fitar da shi walaysa samu aw jidan rihi shardan yace abin nan jin kukanta ko samun warinta ba sharadi na fi zalika gabata alwalla ba bal maradu a abin da dai aka nihi usulul yaqini a samu tabbas a samu tabbas sahito shi kawai aka bukata an samu tabbas sahito alwala ta kai saboda ko ba a ji wari ba ba a ji kukanta inda dai an samu tabbas an yi tusa to alwala ta kare kowannen ku ya lura da waɗannan abubuwa guda uku wato a ji warinta ko a ji kukanta ko kuma a tabbatar da hitarta ko babu wari babu kuka to alwala ta kare wa hada hadithul jalil wannan hadisi mai daraja asali min usulul islam asali na daga cikin asilolin abin musulunci asalin min usulul islam asali na daga cikin asiloli na musulunci wa qa'idatun jalilatu kuma qa'ida ce mai girma min qawa'idil fiqi na qa'idodin fiqi wa huwa annahu ka adalla ala anna al-ashya'a yuhkamu yuhkamu bi baqa'iha cewa abubuwa ana yin hukunci da tabbatar ta ala usuliha ga asalinta wato duka abubuwa ana barin su bisa ga asilinsu wanda Allah ya aza su bisa gare shi hatta yi ya kana khilafu zalika sai an tabbatar da sabanin wannan sai an tabbatar da abin da ya saba ma asilinsu sana a tashi daga asili amma in ba wani ba an ka samu wanda ya tashe su daga asili ba to ba a tashi daga asili wa annahu la asara lishakki dari abinda duk an ka tabbata to babu ta'asiri ga shakka wadda ta bullo bayanai idan ka tabbatar da kayi alwala to shakka ko kayi tusa ko ba kayi tusa ba bai walwala alwala in dai ka tabbata kayi ta sai ka tabbatar da kayi tusa sannan wadda kai ka tabbatar da kayi alwala to sai ka tabbatar da abin nan da ya walwale ta sannan aka tashi daga wancan ne a dawo ga wanga ne amma ba a tashi daga yaƙini a dawo a dawo ga shakka ba a yin haka ba a baro yaƙini a dawo ga shakka ba a yin haka saboda haka hadisin yana tabbatar da abubuwa wato ga ga ga asilinsu faman hasala lahu dhannun wanda zato ya auko gare shi aw shakkun ko shakka ta auko gare shi bi annahu hadasa, wato yana shakka shi yi hadasi wa huwa ala yaqinin min daharati ya tabbatar da yayi alwala amma yanzu yana shakka shi yayi hadisi ko bai yi ba amma ya tabbatar da wa huwa ala yaqini yana bisa ga yaqini min daharati cewa yayi alwala to amma ga shakkun ya taho mai bin annahu hadasa shakka ta zo mai cewa yayi hadisi ko yana shakka yayi hadisi to wannan shakka lam yadurruhu zalika wannan ba ta cuta mai ya ci gaba da sallah hatta ya hasula lahul yaqini sai yaqini ya tabbata gare in ka tabbatar da abu to shakka ba ta gusar da shi zato bai gusar da yaqini shi yaqini shi ka gusar da shakka da zato amma zato da shakka bai gusar da yaqini hatta ya hasula yaqini kama a afadahu kawalu. kama wada magana annabi ta bada fa'ida ya ce hatta ya sama a sautan har sai ya ji kukan tusa a auyin dariya ko ya samu warinta saboda ya shigo bisa ga tabbas to shakka ba ta yi sai wa allaka hu bi husuli ma yahsuhu wa ma yahsuhu wa tiyara ta walwali alwala ga abin da mutum yaka gani kuma yana ji ne wa zakarahu ma tamsilan ya ambaci abubuwan ga guda biyu warinta ko kukanta tamsilin don misali amma ba shi ɗaya ba ya ƙi aka nuna wai la an ba don wannan ba baka zalika sa'irul nawaqi da ai duk sauran abubuwa masu walar alwala kalma kamar madi walwade da wadi duk sai an tabbatar da ita wa ya ce hadisi ibn abbas hadisi ibn abbas sai zo inda shaydana yati ahadakum hadisi ibn abbas zai zo wanda cikin hadisin annabi ya ce inna shaydana yati ahadakum lalle shaydan yakan zo ma dayan ku fa yanfukhu fi maq'adati ya ga dubara ta shi ɗora busa don ka je a wacin sa ta taho sun ya kai hana maka samun jami'i an yi raka a guda da kai kamin ka kai alwala an gama uku ka an yi raka a guda sai ya ɗora busa dubararta in ya busa fa ya yalo ilaihi sai zato ya zo ga mutum annahu a hadasa mutum ya dora tunanin yi hadasi wala mai hudis kun bai hadasi ba to annabi ya ce don ji wannan in mutum ya ji wannan falayen sarifina kada ya sallama a ta yi sama a sautan sai ya ji kukanta au ya ji da rihan ko ya ji warinta sai ya ji guda daga cikin waɗanga, ya ji warinta ko ya ji kukanta in ba haka nan ba har ka shaidan ta ya ci gaba da sallafi kawai kai ya ba sallafi ya ci gaba da sallafi? ku ji shirin shaidan. yana ganin kawai ka kama sallah yadda jami'i za ka samu kawai sai ya taho shakka ya kasa ya sama to sai yadda mu ko sai annabi ya ba mu magani ya ce wa da ka shiga da tabbas tabbas ka yi alwala to shakka ka tashi ko ka je a wasu sa ta ko ba ita ce ba ita sallah ka sai in ka tabbatar da ita ba kun gani annabi ya ba mu magani dama ya ribo ka ila ma la ya ribo ka ka bar abin da kake shakka ka dawo ga wanda baka shakka kana da yaƙini da alwala ka shigo to kada ka koma ga abin da ya ribu ka yi ka sama shakka ya ga abin da ka tabbata da alwala ka shigo mm. wato da alwala ka shigo to tsaya bisa ga alwala ma har sai ka samu ya ƙini kamar da ka samu ya ƙini Wani hadisu amun hadisan na amine liman na fi salati ga wanda a cikin sallah a jiha ko wanda a wajen sallah da wanda a cikin sallah da wanda ba cikin sallah ba duk wanda ya ji a watusa ta hito mai to kashe yadda ta hito mai sai in ya tabbata ta hito da wanda ka salla da wanda bai salla huwa qaulul jamhur jamahiri shine magana mai yawan malamai amma wani malikiya ta tafasilin, malikiya suna da bayanai daban-daban wa suna da rarrabawa baina man kana dakhil salat tsakanin wanda ke cikin sallah aw kharijaha da wanda aw waje amma ba mu kawo abin da sun kawadi ba domin la yanhadu alaiha dalilun babu dalili ko guda da sun haka kawo kansa bayanai dai na sun kai ba su kawo dalili ba ce don haka shi yasa ba mu kawo abin da sun waɗi ba wa an dalik ibn ali radiyallahu anhu qal kun ga kenan dai wato abu na farko shahon mace a wasu sun ce ya bata alwala sun ce bai bata alwala ba kamar da kun ka gani abu na biyu idan mutum ya ji a wasu sata to mun ya tabbatar da ya alwala kashi bar sallah sai ya tabbatar da ta to na uku wa an ibn ali radiyallahu anhu qali qala rajulun masassa zakari wani mutum ya ce ya shahi zakari ne au kala ko ya ce ar-rajulu ya musu zakarahu ko cewa yi ba shi ya shaha ba ya ce me a hukuncin namijin da ya shahi zakari ne bi salati yana cikin sallah a alaihi alwudu shi akwai sake alwala gare yana cikin sallah ya shahi zakari ne shi yana sake alwala ko bai sake alwala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam la annabi yace ba ka sake alwala alwala innama huwa bid'atun minka ai ka dama wani guntuna na jikinka tsoka ne na jikinka a mutum na taba abin nan mutum na tusa eh, eh, tahin kawa ta ya sake alwala to haka nan baka shawar zakarinka ka sake alwala akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka fitar da shi wasu hawa ibn qatta ibn habban wa qala ibn al-madini ali ibn al-madini yace huwa ahsanu min hadith busra wanga hadisin yayi hadisin busra kyau shi aliyu al-madini shi an malamin bukhari shi abokin malam ahmad bin hanbali ne malamin hadisi na shi aliyu al-madini malamin hadisi na abokin mala ahmadu bin hambali ne shi ko buhari baya yake gare su shi buhari baya yake gare su shi buhari ya ce hadisin busura ya yi kyau gashi nan ƙasa shi ko malamin buhari ya ce hadisin alibin da ɗalƙin ya yi kyau cewa wanda ya shahin zakari ne alwallafi ba ta kare ba shi ko buhari ya ce a hadisin busura ya yi kyau ita ta rawaito hadisin man masa zakara hufala ya tawadda wanda shi ya zakari ne ya sake alwala da malam da almajiri sun almajiri ya inganta wanga hadisi malam ya inganta wancan hadisi kowa na bisa ga abin da ya fahimta Allah ya gafarta mana Daliku abin na bi fata da'i wasu kunin lam ibn ali al-yamani al-yamani mutun yamama ne al-hanafi Ƙala Ibn عبد البر ابن عبد البر ياتي انه من اهل اليمامة shi دلقو yana cikin mutanen yamama abin na yace masas zakari au ƙala qala an ar ya yamassu zakarahu fi salati alayhi al wudu fa qala na biyu annabi ya ce sallallahu alayhi wasallam la ay la a alayhi ay babu wajibcin saki al wallahi gare shi in inma huwa dama zakarinsa. ai addakar bid'atun wani tsoka ne bi fatahil muwahada wa sukun dadi al mu'jama bid'atun minka wani tsoka ne naka ai kal yadi kamar hannunka ne wanda ka sai in ka taba hannunka ba a ce sai ka saki alwala war rijil kamar kafarka ne wanda ka sai in ka taba kahwa ba a ce sai ka saki alwala wa ma da abin da ya kama da su wa qad ulima haqiqa an sani Allah wudu'a min masal bid'ati minhu babu anna la wudu'a min masal bid'ati minhu babu sake alwala ga shaho wani gaba na jikin mutum an sani in mutum ya shaye gaba te babu sake alwala to haka nan babu sake alwala idan mutum ya shaye wannan gaba tashi alwala sai bata kai ba akhrajahu al-khamsa wa sahu ibn habban wa qala ibn madini madini bi fatihil mimi fadalu muhmala wa musannatun tahtiya fununun nisbatan ila jid ila jaddihi wato an dangana shi ne ga kakane wa illa fa huwa ali ibn abdullah al madini dan in ba haka nan ba suna ne ali ibn abdullah yake al madini qala zahabi zahabi ya ce huwa hafiz al asri shi aliyu zamani ne duka ya haifu kowa karatun ilimin hadisi duk duniya zamani ne duniya babu kamata wa kudu wata ala haza sha'ani kuma duk masu ilimin hadisi ilimin hadisi to shi a abin koyansu kowa shi ya kadibi ni mallan ya ce wannan hadisi a wannan abul hasani baban hasan ali bin abdullah sahibu tasani fi ma'abuci rubuce rubuce ya rubuce rubuce da yawa na gaya muku abokin ahmad bin hanbali ne wani da sanata ihdawa sakina wa mi'a an haife shi hijira na da shekara 160 shekara 161 min talamizihi al-bukhari cikin waɗanda ya yayi almajiran da ya karanta ya yayi su akwai bukhari wa abu dawud akwai abu dawud amma duk da haka nan bukari ya saba mai wajen inganta hadisi don karatu na ya karanta sai kuma ya kai shi yasa aka samu wannan sabani amma dai shi ya yaye bukari ga wannan ilimi wagala ibn mahadi ibn mahadi ya ce aliyu ibn madini a alamun nasu bai hadisa rasulullah ya yi kowa duk duniya gaba ɗaya ya yi kowa sana hadisa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ƙalar nasa'i nasa'i ya ce ka anna aliyu ibn abi ka ali ibn madini kama ali ibn madini khuliqa li hadha sha'ani kama Allah ya halitta don dai ya tawo shi wadai hadisi sahihi da mai rauni ya tayi Allah ya halitta don dai ya bayyana wannan al allama al allama muhayyiddin an-nawawi yace li ibn madini nahwa min mi'ati musannafi yana da littafi guda guda wajen littafi 100 da ya rubuta in ji nawawi to wannan malamin da kun jiya da wanga kirarin da aka ce ya tsara duk wanda ya shigo ilimin ilmin hadisi a duk duniya ya wuce kowa to ya ce wanga hadisi ho a hasanu min hadisi busura ya yi hadisin busura kyau busura da dammil muwahada wasu kuni sini almuhammara fara'un waya ce hadisu ha ƙariban hadisin busura zai zo nan gaba kaɗan wa hadal hadisi rawahu ahmad wannan hadisi cikin masu ruwaya ta yi cikin masu ruwaya ta yi akwai ahmad wato wanda sun karoto shi akwai ahmad wadda ni wa kala ɗahawi ɗahawi ya ce isnadu mustaqimin isnadi ne tabbatacce na a gairu mutsaribin babu iddirami ciki ne Wasu hahu ɗaurani ɗaurani ya saha shi wa abin huzaima da abin huzaima wadda abu shafi shafi kuma ya rauna na shi kun san in mutum ya wuce yan yara sai su shigo cikin abin gane su ta abin ga shi yasa hashabi ya shigo cikin ilimin eh, littafin abin nan sahahawa ibn madini yana magana yana cewa mai rauni ta tunda ibn madini bai na su biyu na duk duniya wayanda sun ka fara rubuta littafi a wannan fanni da shi da mala ahmadu ibn hanbali abokai ne yace shafi ya rauna shi wa abu hatim da abu zur'a waddaru qutni wal bayhaqi wa ibn al-jawzi dusun ibn al-jawzi wal hadithu dalilun wannan hadisi dalili ne alama huwa al-asl ga abin a asali min adam na qad wudu na qad masal dakar wudu domin abin da asali shawar da kai bai bata alwala wa huwa marwiyun an aliyan an rawaito wannan magana daga aliyu magana kai shi aliyu wa an al an rawaito daga hadawiya wal hanafiya an rawaito daga hanafiya duka cewa shawar da kari bai bata alwallah wa zahaba ila anna masahu yanqudu alwudu jama'atu min sahaba amma wasu jama'a cikin sahabbai sun ce cewa shawar da kari na bata alwallah min sahabati wa tabi'in cikin sahabbai da tabi'ai wa min a'immati da mazahibi kuma cikin shugabannin mazhabobi waɗanda adda wannan ra'ayi akwai Ahmadu wa Shafi'i akwai Imam Ahmad da Imam Shafi'i aka ce mai adalilin ku sun ka ce musaddalli na bi kauli muna hujja da magana ta yi hadisin busura an busurata binti safwan radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika maza Allah ya ce Muhammad ta zakarahu fala yatawadda duk wanda shi ya zakari ne ya sake alwala shi yasa mai litayi ya kawo su wuri guda eh, ya ambaci wancan ya ambaci wanga wanga shi annabu sura shi an ra'ayin ga gari na za ka je a hajji ai a karajahu a lakamsa wasa hau a tirmidhi tirmidhi ya sa hashi wa ibn habban wa qala bukhari huwa asahu shay'in bi hadha al-bab bukhari shi shine hadisin da ya kone inganci ga wannan babi malamin bukhari kuma kun ji abin da ya faɗa shi ibn al-madini shine babban malami wanda ya karantar da bukhari cikin ɗalibai ne da ya yayi akwai sahihu bukhari to amma kun ji sun saba amma ba su yi faɗa ba sun saba amma ba su yi faɗa ba saboda su wajensu kowa na aiki da abin da ya fahimta son rai abba a unhani da shi can wajensu kowanne da dalili ne malam kai ka koya mai karatu kai ka koya ma bukari karatu amma hanyar da ka aza bukari ya bi shi dai ga gani ne hadisan busara ya haikau kai ko malam ga naka karatu hanyar da kabi kai ko ga ganinka hadisan alibi da dalikin ya haikau to malam kai ka koya mai don haka ba ka fada da shi ga abin da ka koya mai shi yasa sun ka ta yi kowa bai fada da wani mu ma yanzu da kunka ga ana fada ba hujja ta aka umhani ne ta son raina za ka iya kawo hadisi kuma ya inganta mutum ya gani sai kuma can shi tun gashi ce bai da shi kuma bai da wani bai da wani tawili da ya gare kuma gashi bai iya tawilin gaba bai iya tawilin da aka amsa son rai ɗaya na ya kabi sai a ita rikici tun rikicin garfin ga ana yi son rai da 'yan ɗariƙa da 'yan izala mahi yawan rikicinsu son rai na mahi yawa akwai wanda an na gaskiya amma bai da yawa mai yawa son raina duk wanda ya gaya wa inda wane ka zuwa ya samu dubu ɗari ya taho bai samu ba in bai hatara ba gobe sai ya takaula son wurin nan to shi na kawai a rikici yanzu ba wani abu ba an danne mu an hana mu a kanmu an yi kaza an yi kaza duk shi na saboda haka mu yanzu rikicin yanzu na son raina ba na hujja ba ne in ka shigo cikin yanayin rala duk mai yawa yawan su ba na ilimi na ba don idan an ce ana rikici da wani to abin da ya faɗi gaskiya na ko ƙarya sai a ce miro mu ko gaskiya waɗi wallahi ba mai daba ko mina na ba mai daba wallahi duk abin da ya waɗi wallahi ba mai daba shi kana iya jan hadisi ingantacce mutum ya yi surutu ne har ya gama bai da hadisi kuma ya suka hadisan da ka waɗi na shi kai kai na ya ka suka kuma bai iya kawo hujja ko guda to haka nan na ake eh ai eh, to ba abinda suka so tun da duk son raina shi ya bi son raina su ko son ran nan nashi shi an nasu sai su bi shi ai akwai wanda hujja an ra'ayinsu sai su yi tsaye bisa gare ta don son gane ta amma mai yawan mutane son rai shi suka bi yau yau mai yawan mutane son rai shi suka bi yau mai yawan i ba lokaci guda an kai su ba akwai tarihi cikin hadisin busura amma babu lokacin da za mu karanta shi shi hadisin busura kun yana da tsawo yana da jawabi kusan shayi guda akwai tarihi amma dai wato babu hujja ga wanda ya ce hadisin busura eh, ya rige hadisan aliyu hadisan aliyu ai duk an dawo ma ga wane yaushe musulunta a kan hadisi ne a gaba ko amina amma duka duk an yi ta an gama duka an ce babu dalili wanda za a ce hadisi kaza ya sha kaza sai an kawo dalili kun babu shi duk in kuna tare da mu duk za ku gani insha Allah inda kuna tare kowane zaman kai ne ya kai amma shi ƙurɗabi shi ya yi ma al'umma na fiha ya ce abinda hadisan ali busura abinda ya kani in mutum ya sha haifakari ne sha ta sha'awa ta jin daɗi to alwala ta kari ya ce hadisin alibin da ɗaliki in mutum ya shahai Shahwa ta lalura kamar ya ji ƙaiƙai ya so su a lalata ba ta kare ba sai ya game su biyu ya ce tun da akwai da za a yi mu haɗe su to duka kan gade in na ta eh, shi bai ambace su ba eh, shi bai ambace su ba amma dai wanga shi ya haɗa hadisan guda biyu ya ce wanga hadisi ga wanda ya kanin wanga ga wanda ya kanin ya game su gaba dai shi hadisan na ya kawo shi ƙurɗabi in kun karanta littafin ƙurɗabi za ku gani eh na busura ya ce ya yi inganci ai ba raunana wanga ya yi ba bai na hadisan da kwace a dai wanga a tafi shi shi ya yi inganci shi kuwa amana aliyu ibn madini ba raunana na busura ya yi ba cewa ya yi hadisan ali ibn dalki a sahu shaikin ya karba shi ya yi inganci dukansu sun yi tabaki hadisan ingatattu na to wahi don yan hadisai biyu sun zo ingatattu to wanda ya inganci shi aka bi shi aka ba kari to nan na sun ka saba wani na yi inganci amma duk ma'ana duk magana su guda babu wanda a tare da son rai ba wanda adda wata manufa kuma addu'a muka yi musu Allah ya haskaka musu kaburburran su Allah shi yaye musu dukkan zunubansu Allah ya shirya muka mawa da ya shirya su Allah ya sa aljanna makoman shi ma buhari daga baya ya shahara duniya ta saka mai shi ma ya shahara daga baya duniya ta saka mai iya wannan daban amma Allah shi ka ɗaukaka don yanzu don hadisan da za ka sa an ga ce bukari ya ce kaza sai a yi banza da kai saboda ya riga ya shahara ta nan ba amma magana malami ne matan sai dai ga tarihi ka ce ibn madini malami ne na amma in dai za a kasa na hagen jama'a ba a ko dibi ibn madini ya saba ma buhari ko dibi ne ba a yi eh, ɗaukaka ce Allah na kai kawo ta to kaga yanzu wanga ya rubuta littafi ɗari amma kai akwai wanda ka sani cikinsu amma ka san buhari e shahara ce allah shi ka shahara wanda ya ga dama hmm, ba ga munan muna da abin nan muna da malamai ba wasu su ai suna nan wasu ba su mutu ba amma shi ya ɗaya an ka san su wani ko cikin garinsu ba a san shi wani wuri ba shi ya ɗaya an ka san shi ko malaman mana Mm. ai Allah shi ka shahara wanda ya so ya shahara in ya so ya ɗaukaka ta sai ya ɗaukaka ka in ya so ya aje ka sai ka tara ilimin sai dai an sai lahira ya baka sakamako don bai walakanta layi biyu a amara min minku min kare an unsa ba a duk min ba da to bai walakanta ko amma dai ga duniya kan wanda dai ya so shi ya ka ɗaukaka bukari da kuwa gani in kun ka karanta tarihin bukari ka yin kaga wadda ya kai ibada in kaga ibada buhari za ka iya cewa yaushe ya yi wanga ibada ya yi wanga karatu ya yi wanga rubuce-rubuce su wato ibada ba su da aiki ban da shi suna yi da yunwa ba su ci ba ba su sha ba suna koyon karatu suna karantarwa suna sallah suna ɗauke da azumi suna biki suna karatun ƙur'ani suna kaza suna kaza kuma ba su ci ba ba su sha ba hmm. amma mu yanzu banda abinda aka yi ni aka yi alaikum assalam shirin shedan na shedan na shi ka kawo wannan tun da zai in kace sai ya dauki buta ai shi da sauki kenan ya bari in ya gama tusa shi alwallah sharrin shaidan na shi matse ta kawai shi ta ibada ce sharrin shaidan na ba ka jin wani fai da ya kaba ta sallah ya ne ya ta busa dubara ta yana ta bushi don ce ya tusa ai yana yi wa wannan ma ba tusa ta haika ji ba sharrin shaidan na so na haika ya lalata shi don ya gani yaro karami ya tashi da ruhin addini ya ci gaba da alwala ta kashe bari ta yi to yana yi wa ma ba ita ta ba ya yawaita ibada da yawan azkaru yawaita ibada da yawan azkaru to yana gusar da sharurin shedan irin wannan shedan yana da hanyoyi da yawa irin wa'annan wa'anda ya kana ka samu ba ku ganin wani ko da dare wannan na son ya tashi sallah kwana bai zo mai mai nauyi sai lokacin da za a yi sallah ya yi wani bai tashi kwana sai wajen karfe uku sannan kwana mai nauyi ka taho mai ko da ya halkawa karfe biyar da wani abu to ya shirin shaidan ana samu salasar rihe ana samu salasar bole ana samu salasar ga'ire ana samu salasar mazayo salasar wadai da ana samu abin da dai mutum ka yi kawai inda ya kama irin wanga da ya tamba ba salasa wani shi shi sai ya tashi ibada sannan wannan matsala ka tawa to shi shedan saboda haka sai mutum ya kawo da kai ga wani yankun samu sirajin saliki eh, sirajin saliki ya yi bayani kan wannan matsala wajen wannan baiti saboda haka sharri na shedan ko yana ta hawaye kai illa dai mai ta roƙon allah allah ya tsare mu daga sharri ne shi ɗaya na hmm. wa alaikum assalam idan kana kwanci kana son bacci ya taho ma ya ƙi tahowa rike ta zuwa ka ga hannu ka yi ta subhanallah subhanallah kila da waya ka kai ta kwana bai dauke ka ba ka tula shi da ka fara subhanallah ka tula shi dama sai ya kai ta ma ya ga shi kaya za ka kwasa sai shi jayi sai kai kwana ya tayi shi zikirin Allah abu sa'i bai san dan adamu ya huta saboda haka duk abin da kake in ka samu damuwa fi kama zikirin Allah yanzu shedan shi shedan cikin abin da ka banna mai rai kuma da abin da ka faranta mai rai abin da ka banna mai rai hadisi ya ce duk duniya babu abin da ka banna mai rai kamar farin cikin musulmi ya ga musulmi cikin farin ciki babu abin da ka faranta mai rai kamar shiga musulmi cikin damuwa to duk ka samu dama rike ta zuwa ka kama zikirin Allah yanzu hira ta ya ta yanzu hira ta ya ta bakin cikin na da yi sai kaga kwana ya kwashe ka duk wanda ya ji ya iya kwana ya kama zikirin Allah ya gani yanzu yana kwana yanzu yanzu kwana na ɗauke ka don bai bari ka kwashe wannan kayan tun da shi bai ƙaunar ka yanzu yana ta to shi kwana sai sa ka kwana daɗa don ka samu eh ai ji son ka jiya na abai to nan lokacin nan da da ka zo ya sama kwana to sai ka ambaci wani abu na zikirin Allah yanzu yana ta yaɗi sai ka yi ta abin da kake yi Allah dai ya tsare mu daga sharrin shaidan kuma shi na magani ne sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi